a ƙasa duka mai mulkin kanta an so a tara da mutanenta kosassu ba abu tsiraraita da rashin aiki daga labaita koyawan banza ko sata a ƙasa duka kan ba tarbiyya ba ci gaba sai ta tsaya baya sai girman kai kaya kaya da kwafa da rashin tuna can baya ɗan ƙauye ya shiga alkarya ga riga na ɗiban hakki ga kantar dauɗa bawanki sai ya hango mai alkaki ya kira ya saya ya ciye tanki gagon sai ya ji yana haiki ni garba ina tausan kanmu ba ma fatawar neman samu sai za a ido a wajen damu me ya ƙi ni ta biɗar ilmu shi ne manufar mulkin kanmu Allah Allah ya Allah haɗa kanmu a firka mu so juna ilimi babban abu ne gunmu shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa shi ne sin zulmu da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka ji ga wasu sun fi mu ga mulkin kai an kakkarfa, a afirka kaɗan mu kaɗan saba kowa da abin da ya zazzafa na waɗansu abin har ya zo ba da ya ja masu jar wahala da shi ba laberi ya koni na ganta su ne farko suka yayanta da ta ɗau wuri rike yayanta ta san wahalar da ta fuskanta Allah ya taya ta riƙon kanta Isiyobi ya tuntuni sarki ne sarkin nan ko shahararre ne shanin mulki gogagge ne mai yin fara'a da mutane ne a afirka salasa